daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya kama mu a tashar biyu africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu barkan barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 8:30 da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin jihar jigawa ta kammala muhawara kan daftarin batutuwan da ake so a yi wa kuskurima a kundin tsarin mulkin kasar inda suka amince da wasu suka kuma yi watsi da wani sashi a cikin sha biyar din wannan min yadda a yanzu tara su wuce wanda muka yi rejectin batu ne na za ku ji waɗannan batutuwa ne sannan yau za mu so ne ku kira ku bayyana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata gwamnati ta ƙara ɗauka wajen samar da tsaro a makarantu musamman ma na kwana a najeriya da kasashe makwabta lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar kada a manta sai an saka alama kare da farko wato plus sai a jero lambar za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin yadda wasu masu fashi da makami suka miƙa kansu tare da makamansu sannan muna tafe da labaran wasanni amma da farko ga labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Rahotanni daga Najeriya suna cewa fiye da 'yan mata 'yan makaranta 90 a halin yanzu ba a san inda suke ba. Bayan da kungiyar masu tsatsauran aƙida ta Boko Haram ta kai hari a makarantar su kwanaki biyu da suka wuce a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mutanen da suke da masaniyar lamarin sun ce ɗalibai 91 ne ba a gansu ba bayan an gama kiran sunayen ɗalibai a makarantar. batun ɗaliban ya tada hankula da tsoron ko ƙungiyar ta boko haram ta yi garkuwa da su ne bayan da ta sace kuma ta yi garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta kimanin 276 a ƙauyen chibok a watan afrilun shekarar 2014 garkuwa da 'yan matan na chibok ya janyo ƙungiyar tofin alatsi ne a duk faɗin duniya sata ce ta kai ga kafa masu raji da ake kira bring back our girls ya zuwa yanzu kusan shekaru hudu bayan faruwar al'amarin har yanzu kimanin 'yan mata ɗari ne daga cikin na chibok ɗin ba a san inda suke ba ɗaruruwan ɗalibai daga makarantar sakandare ta marjorie stoneman douglas da ke parkland a florida suka yi gangami a harabar majalisar dokokin ƙasar a yau laraba a babban birnin jihar wato ta domin matsa lamba kan wakilan majalisar dokokin jihar su tsaurara matakan siyan bindiga sati guda bayan afkuwar mummunan hari na harbin kan mai uwa da wabi a makarantarsu dan bindigar ya kashe mutane goma sha bakwai a makarantar da ke parkland lamarin da ya tada zanga-zanga daga ɗalibai a talahasi da wasu wuraren a amurka malamai da ɗan majalisa shinshau ah, sun shiga gangamin tare da ɗaliban inda ɗan majalisar na jam'iyyar democrat ya soki lamirin majalisar saboda ƙuri'a da suka kaɗa a ranar talata da inda majalisar ta ta amince da haramta sai da bindigogi masu sarrafa kansu wakilan 'yan republican ba su goyi bayan ƙudurin ba yayin da 'yan democrat suka amince Ƙwarya ta janyo kakkausan suka daga ɗaya daga cikin ɗalibai wacce ta tsira da ranta daga harin mai suna florence yard wacce ta yi tsokaci ga 'yan majalisar da suka ƙi amincewa da dokar ta ce 'ya'yanku za su iya kasancewa waɗanda abin ya shafa kuna da ƙarfin da za ku iya sauya wannan lamari idan kuma kun ƙi sauyawa ba za mu ƙara zaɓen ku ba ta faɗi hakan cikin kakkausan labasi wanda ya janyo sowa da tafi daga waɗanda suka halarci gangamin labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc kasashen da ke kudu da yammacin sahara afirka suna ci gaba da zama kasashen karshe a fagen kididdigar ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa da ake kira transparency international somaliya da ke gabashin afirka wacce take fama da tashe-tashen hankula ta riƙe matsayinta na ƙarshe tsawon shekaru goma sha biyu a jere a zaman ƙasa da tafi kowace koma baya a zanen cin hanci da rashawa cikin ƙasashe 180 da aka ji ra'ayoyinsu kan hakan. Binciken ya gano cewa fiye da kashi biyu bisa uku na kasashen da aka yi binciken a kansu sun samu maki kasa da hamsin cikin ɗari, da galibi sun samu maki arba'in da uku. Mafiya yawan kasashen na Afirka na samun maki talatin da biyu ne, babu wata ƙasa da taɓa samun maki 100 bisa 100 new zealand ita ce ke kan gaba da maki 89 a yayin da ƙasar somaliya ta samu maki tara kacal jami'ar kungiyar mai kula da shiya ta kungiyar ta transparency international afirka ta kudu kate muwoki ta ce babu mamaki na marin ya sauya a nahiyar ganin yadda ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka da kuma wasu daga cikin manya-manyan shugabannin musamman shugabannin ƙasashen da ke da ƙarfin tattalin arziki a nahiyar najeriya da kuma afirka ta kudu suka ɗauki batun tsaftace gwamnati da muhimmancin gaske. Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta amince cikin gaggawa shirin na shirin tsagaita wuta na kwanaki talatin a duk faɗin ƙasar Siriya da taimakawa mutane dubu ɗari hudu mazauna gabashin huta, da aka yi wa ƙawanya waɗanda ya ce suna cikin azaba a doron ƙasa. A shekarar da ta gabata dai an ayyana wannan wuri a zaman ɗaya daga cikin wurare hudu da aka kira inda aka takaita ko hana yaƙi. A wata yarjejeniya da aka kulla da ƙasashe da ke goyon bayan shugaba Bashar al wato Rasha da Iran tare da Turkiya. Nazir Ahmad Hausawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. da farko wasu masu fashi da makami a birnin agadas da ke jamhuriyar nijar sun mika kansu tare da makamansu bayan wani yunkuri da masu shiga tsakani suka yi daga damagaram ga rahoton da tamar abari ta aiko mana mun aje baka mai saboda mu samu lahiya kuma abin da muka so ga iko ya faɗo mutane mu da suke cikin kaso saboda abubuwan ga mu eh. wa akwai abun da za mu san da shi iko bai san da shi ba mu aje abubuwa wannan saboda mu samu lahiya ka mu shi ma ya samu lahiya abubuwa wanda ba ka sa wanda ba ya su mu ma ba mu sun su muna neman alharma akwai abokanmu da suke kasu wansu suna da lehi wansu ba su da lehi wasu 'yan fashi kenan da suka mika makamai a jihar agadas inda suka ce za su kama a yi ayyukan ci gaban ƙasa da su kanal agali barka wani tsohon dan tawaye ne shine kuma mai shiga tsakani tare da kira a dama da waɗannan matasa a cikin harkokin tsaron ƙasa shine yau muka ɗauka mataki insha allahu abin da duka zai kawo alheri cikin jihar na agadas mun yi niyya duka za mu yin shi tare da su tare da guvernar tare da force da l'ordre tare da justice namu ministan kasa bazum shi shine ya jagoranci karbar makaman a jihar ta agadas akwai mutanen da suka yi aiki suka uh, nuna musu cewa uh, da ba da amfani cikin wannan aikin da suke yi ko masu mai da wannan makamai kuma mu ba su afuwa kuma mu yi uh, kokari mu samu musu aiki. Ina makomar waɗannan matasa ta la'akari da afuwar da suka nema? Da yake ba su da dosiye a justice eh, sai a musu afuwa ita ce dokar. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. To idan muka leƙa jihar Jigawa a Najeriya kuma majalisar dokokin jiha ce ta kammala muhawara kan daftarin batutuwan da ake so a yi wa kuskurema a kundin tsarin mulkin Najeriya. Inda suka amince da wasu fannoni sannan aka samu akasin haka kan wasu batutuwa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim kuri bayan amincewa da daftarin tun a ƙarshen watan disambar bara majalisar dokoki ta ƙasa ta mika daftarin ga zauren majalisun dokoki na jihohin ƙasar domin su tafka muhawara jerin batutuwa guda goma sha uku zuwa sha biyar ne ake buƙatar yi wa kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulkin na najeriya a cikin sha biyar ɗin wannan mun yadda a yanzu tara su wuce wanda muka yi rejectin batu ne na wanda aka gindiya gwamnoni eh, kashe kuɗi kafin a yi budget daga wata shida a da da shi wata uku mu a majalisar jihar jigawa ba mai daba a mai da shi wata uku mun yadda a bashi akan wata shida din nan da yake ah, na gaba kuma akwai ah, national autonomy na local mun ajiye shi muna so mu ƙara tuntuɓar masu ruwa da tsaki da yawa don mu samu matsaya kwakwara guda Wanda in aka ɗauke ta to an san ba wanda aka zalunta. honorable sani isiyaku gomel kenan shugaban masu rinjaye na majalisar dokoki ta jihar jigawa a shekaran jiya litinin ne dai aka ruwaito shugaban majalisar dattawan najeriya sanata bukola salaki na cewa batun gudanar da sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin kasar na samun kulawa da ta kamata daga zauren majalisun dokokin jihohin kasar to amma dr sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano ya ce akwai al'amura guda uku da majalisun dokokin na jihohi ya kamata su baiwa kulawa ta musamman abin da ake kira lantana uh, system ah. dokar mallakar filaye mm. um, a yanzu gwamnatoci suna da hannu tun asali turawa ne da suka zo suka tarar a arewa saboda tana hannun ƙasa tana hannun hukuma to sun fi samun sauƙin yin abubuwan cigaban ƙasa kamar titina da sauran gine-gine na biyu da ya kamata su kula da shi wato zancen a ce kowa ya arzikin da allah ya bashi a ɓangarensa kada mu tafi ido rufe cewar a kada kuma mu tafi ido rufe cewar kada ayi. abu na uku wanda yake da muhimmanci shine maganar ƙananan hukumomi eh, majalisun arewa yana da kyau su lura da cewar ƙananan hukumomi su ne gatan arewa bisa tanajin dokokin najeriya dai sai waɗannan ƙudurori guda goma sha biyar sun sami amincewar kashi biyu bisa uku na yawan majalisun dokokin jihohi guda talatin da shida na najeriya kafin a kai ga zartar da sauyin da ake muradi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To a gefe ɗaya a yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata gwamnati ta ƙara ɗauka wajen samar da tsaro a makarantu musamman ma na kwana a Najeriya da ƙasashe makwabta lura da abin da ya faru a makarantar 'yan mata ta dafci da ke jihar Yobe kafin mu buɗe layukanmu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mun samu mu na farko daga jihar Niger. Wane ne kan layi? To a tunga makeri ne sunana Muhammad Ahmad Usman tunga makeri karamar hukumar Rafika Gara jihar Niger. To muna jin kamalan Muhammad. To alal hakika gaskiya jama'an tsaro suna kokari musamman sojojin 'yan sanda da 'yan sa kai. Sai dai yadda za mu kara ba su kwarin gwiwa da karfin gwiwa a game da kula da tsaro sai mu jama'a al'umma mun sa ido kuma mun taimaka da ba da rahoto akan duk inda muka ga abin da ba daidai ba ku sanar da su amma su kaɗai ba su iya cimma nasara ɗari bisa ɗari sai tare da sa hannun farar hula muna fata kuma Allah ya ba mu lafiya a wannan kasa Muhammad Ahmad Usman tanga makiri karamar kuma Rafika Gara jihar Naija tashi lafiya muna godiya Muhammad muna jihar ta Naija har ila yau wani ne akan layi Muna magana da Bala mai wanke hula daga Ushishi. To muna jin ka. Muna jin ka Malam Bala. To a gaskiya jami'an tsaron wallahi suna kokari iya kan bakin su suna bakin yi bin sayin su kare mutuncin kasan nan ko ba haka ba. Mm. To yana da kyau su kuma al'umma su ci gaba da ba su haɗin kai da shawara da duk an da suka gani wani bako wanda ya shigo bai dace ba su gaggauta sanar da jami'an tsaro. Saboda gaskiya jami'an tsaron mu babu a da sai dai godiya. in ba din da taimakon Allah da taimako 'yan sanda da 'yan sa kai kata da gorar sojojin mu ba da duka sanin da misalin da muke ciki ba kuma shi su ga Muhammadu Buhari ya kare masu kokari don su da abubuwa hakokin su a cigaba da kula masu da shi to muna godiya malam Bala bar mu je jihar Sokoto wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum salam ka tare da Abdullahi Alarma Ruga Alkali karamar kuma ke shagari jihar Sokoto Najeriya to muna jinka malam Abdullahi to dama rashin ba da haɗin kai ga ainihin ya jama'a ƙasa cikin kawo wannan al'amari da za a gaba ba kowar jiya a gari suna da cewa ya gaggawa a haɗa ma ainihin jami'an tsaro na ɗaukar mataki a kai wannan shi ne sa in sha Allah a samu nasara a kan al'amari ko ne amma zana aka ce a jami'an tsaro su kuɗi da aiki to bayan za a cimma nasara ga al'amari saboda haka da fatan Allah ya ƙarfa mu lafiya a ƙasar Najeriya. na gode magana akwai ka da alkali mu ne da godiya mal abdullahi daga sokoto burmuje je jihar taraba wane ne akan layi jibrin abubakar jarango to muna jin kamalan jibrin yawwa maganar tsaro da ake kama mara a najeriya gaskiya jami'an tsaro suna kokari yadda ya kamata hmm. sai dai mu a tsajiyoyin mu gaskiya da taraba gaskiya akwai aiki jajawur a gaban shugaban gwamnatin jihar taraba namu Ah, Malam Jibrin muna magana kan yadda za a samar da cikakken tsaro a makarantu musamman ma na kwana lura da cewa za ka ga a wata makarantar suka ga an sa da tije ne kaɗai ke gadin kofa shiga makarantar. ita hmm. eh, wannan kuma ya kamata ita hukuma ta duba ta gani an yanzu a ko da ɗan ƙasa da gona ya kamata ibe su a kan mai kyau ana biyan su za a taimaka insha Allah sai da ya kamata. to muna godiya kwarai malam jibril daga taraba bari mu je jihar borno makwabciyar jihar yobe da aka kai harin dafci wane ne akan lai a sunana samuel ladagu wambio yawa to muna jinka malam samuel wato gaskiya jama'an kusuro suna kokore akan abubuwan da suke faruwa hmm. amma eh, a kasan irin na nigeria da abin da yake faruwa za ka ji kamar yadda aka shigar da su har aka shiga aka kwashe suka fita ba a san ina aka yi da su ba in an san ina aka yi da su ba a bi su ba tunda muna da jami'ai muna da security akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai ala security agent sai ka ji an yi wani abu sai ka ji shiru ba a sai a ce ba a san inda suka yi ba ko kuma ba a san a ina suke ba so rokona ina so a kara sa hima daga federal har state da other security agents mu kuma jama'a na gari da waɗanda suke waje su sa kai da kuma su sa kunne a kai labari ko report abin da yake tafiya wanda ba daidai ba ko kuma in muna godiya malam samuel daga borno bari mu je gombe wane ne kan layi assalamu alaikum muna jin ka malam ibrahim Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Yawa hmm. batun wannan matsala na batun 'yan makaranta wadda aka sace a garin datti na jihar Yobe. Eh kan yadda za a tabbatar da tsaro a makarantu. Eh lallai wannan abu ne lallai abu ne wanda ya dace wanda ya kamata lallai hukumomi su kara zage dantse domin su ga yadda za a shawo kayan wannan matsala na tsaro wadda muke fama da shi a jihohin Najeriya da kasa baki ɗaya. lallai kuma muna addu'an ubangijin Allah ya bayyana da su idan wani kuma suka yi ga Allah bayyana da su Allah ya sa a samu nasara a duk inda suka shiga to muna godiya malam ibrahim daga gombe bari mu tsallaka can a jihar kogi wane ne kan layi na kogi sai ka ɗan ɗaga murya kamar layi naka bi ba na jin ka sosai Eh, daga nan kogi gane jin ka yanzu. Wane ne akan layi? Eh, bello jin. ka Bello. da ke faruwa ya kamata gwamnati kamar layin bello daga jihar kogi ya katse ko ce ya tsinke da fatan zai sake kiran mu bari mu je jihar kwara wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba jina Sokoton Najeriya mai blouse da kayan wuta kala kala daga nan kwar a Najeriya. Wa alaikum salam malam Bello jina yawa. Muna eh, jinka. ka. ya hmm. kamata a ɗauki matakai na ganin cewa ana ɗaukan matakai na kariya na ana ɗaukan masu gadi masu inganci da kuma ɗaukan jami'an tsaro ana tsare makarantun ne na kwana. dan gaskiya irin sakaci da ake yi sai ga amsa ni na ga makaranta wata ta kwana wadda an kasa wani natijo kuma da sanda ma'aikata kaga irin wannan abubuwa wanda abubuwa na wanda ya kamata a kula da su mai magana da Garba Dina su kusan Najeriya na gode biyo mu ne da godiya malam bello bari mu je jihar yobe inda wannan lamari na baya-bayan nan ya faru wane ne kan layi ana magana da musa audu ne daga jihar yobe yawo to muna jin ka malam musa to ni shawarar da zan bayar ma gwamnati a gaskiya ya kamata jami'an tsaro su rika kula dukkan wannan makarantu saboda a gaskiyar magana eh, ana sakaci wajen barin jami'an tsaro ma a makarantu din hmm. muna jin to mana lamun gode musa kenan daga jihar yobe lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun kuma buɗe layinmu ne domin ku ba da shawara kan matakan da kuke ganin ya kamata a ƙara ɗauka domin tabbatar da cikakken tsaro a makarantu musamman ma na kwana a najeriya da kasashe makwabta ga kira musamman daga kaduna wane ne kan layi salamu alaikum ni ne balarabe giriki a cikaji sabon garin najeriya to muna jin ka balarabe eh, wato ni shawarar da nake so in bayar ni mm. ina so in ba da shawara ne ma makarantun kwana mm. gaba ɗaya a ce an rufe su kawai ma a koma dai ana zuwa je kaka dawo kawai amma saboda ba a ɗaukan wani matakai da suka dace a kan ɗaliban sai gan tsoho ne da sanda ma yana gadin makaranta to amma shawarar da nake ba to a mana afuwa malam balaraba na su mu tattauna kan wannan shawara da ka kawo amma lokaci ya ƙure mana muna ya ƙure da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin ne da gasar Wafo Zone B rukunin mata da ke gudana a birnin Abidjan kasar Cote d'Ivoire, kasar Ghana da takwarata na Nigeria Super Falcons. Mataimakin mai koyar da Accra House of Folk wasa Henry Wallington Akisa ran zai karbi aikin Frank Nuttall dan kasar Scotland din nan da Accra House of Oak ta yi hannun riga da shi dangane da zargin da ake ci cewar yana da hannu dumu-dumu a transfer ɗin wasu 'yan wasan Accra Hasafok. Ministan matasa da wasannin motsa jiki Isaac Kwame Isiyama ya nuna damuwa ainihin game da jinkiri da aka samu na suma gasar league league ɗin ƙasar Ghana na shekara ta 2017 da 2018 a dalilin ƙarar da Accra Great Olympics ta kai hukumar kotu. Mr. Isiyama damuwan nan nasa dai ya biyo saduwar da yi ne da shugaba na hukumar da kuma magatakardar wato hukumar kwallon kafar ta gana Mr. yantaci da kuma Mr. Isaac Edu domin samun cikakken labari game da irin hali da ake ciki. Tsohon mai koyar da Asanti Kotoko wasa Joseph Emmanuel Sapon ya faɗa cewar Porcupine Warriors ɗin kuma sai Asante Kotoko da Edwana Stars za su iya yin wato su samu shiga zagaye na gaba na gasar da ake yi a wasannin da da su yau. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. zai ɗauki shekaru masu yawa kafin ƙasar iraki ta farfaɗo daga barnar da ƙungiyar isis ta da samata. ƙasar ta samu gagarumin ci gaba in ji sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a wani taron ƙasa da ƙasa na neman gudunmuwa domin sake gina iraki da aka yi kwanan nan a kuwait gwamnatin ƙasar iraki ta fiddo da wani tsari na shekara goma na sake gina ƙasar wanda kuma zai tallafa wa burinta na inda kasar za ta kasance a cikin jerin muradinta ƙarƙashin wani mizani na majalisar ɗinkin duniya da ake kira vision 2030 shirin ya hada da garan bawul ga gwamnati da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa wa masu hannu da shuni zuba jari gudunmuwa daga hukumomin ƙasa da ƙasa domin sake ginawa ko farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da kuma dabaru na lokaci mai tsawo da za su girka ƙasar bisa turba da daidaito. gwamnatin kasar iraki tana daukar matakai na fada da cikawa cewa fa kufa a buɗe take ta fannin kasuwanci ta wajen bunƙasawa da kyautata yanayin kasuwancin wanda zai taimaka wajen jawo hankalin masu zuba jari da za su ɗauki nauyin tafiyar ayyukan sake gina ƙasar amurka za ta tabbatar da gantaka tsakanin ƙasashen biyu ƙarƙashin yarjejeniya kan tsare-tsare da suka ƙulla don ganin an samu galaba akan mayakan isis da daidaiton al'amura a iraki amurka ta ba da gudunmuwa ta fiye da biliyan biyu da miliyan ɗari biyu ga ƙasar iraki ta fuska tattalin arziki da tsaro tun shekarar 2014 amurka a yanzu haka tana kammala cikakkun bayanai akan wani bashi na mff karo na biyu don ƙara wani zuga kan nasarar da za ta shiga tarihi da dakarun suka samu cikin shekara uku da suka wuce a wannan satin ma'aikatar tsaron amurka ta bayyana ƙarin kusan dala biliyan ɗaya don ba da goyon baya da horo da kayan aiki ga dakarun iraki a shekara mai zuwa bangaren kasuwanci mai zaman kansa cike da kuzari yana da matukar muhimmanci wajen samar da ayyukan yi da daidaito da ake bukata zai kuma samar da kuɗin shiga da za su taimaka wajen sake gina da kuma saka hannun jari a fannin kiwon lafiya tsaro da fannin sufuri matakan samun kamfanoni masu zaman kansu masu kwari na buƙatar ɗaukar matakai masu tsauri da juriya wanda daga baya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu in ji sakataren harkokin wajen amurka tillerson don farfaro da tattalin arzikin amurka ta bai wa iraki bashi na dalar amurka biliyan uku ta hanyar bankin cinikayya ta amurka a lokaci guda kuma hukumar kula da zuba jari a ƙetare ta amurka tana da ayyuka da take tafiyar da su daban-daban har biyar yanzu haka da su zai kai dala miliyan ɗari biyu da hamsin a iraƙin kuma tana nazarin wasu sabbin kudurori da ayyukansu za su ci kuɗi dala miliyan ɗari biyar. Akwai babban aiki da ya rage nan gaba na sake gina ƙasar Iraki da sabunta tattalin arzikinta ya tafi daidai da zamani, in ji sakataren harkokin waje Tillerson. Taimakon Iraki ta girka gwamnatinta ta 'yan ƙasa baki daya wacce ba ta da kumbiya-kumbiya zai taimaka wajen gina al'umma da za ta magance tsatsauran ra'ayi. Wannan zai kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS kuma zai nuna mata gazawarta da mummunar aƙidarta ta tarzoma. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan kuma shine labaran mu takaice tare da Nazir Ahmad Hausawa. Rahotanni daga Najeriya suna cewa fiye da 'yan mata 'yan makaranta kimanin 90 a halin yanzu ba a san inda suke ba bayan da kungiyar masu tsatsauran aƙida ta Boko Haram ta kai hari a makarantar su kwanaki biyu da suka wuce a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. mutanen da suke da masaniyar lamarin sun ce ɗalibai casa'in da ɗaya ne da ba a gansu ba bayan da aka gama kirayar da kuma kiran sunayen ɗaliban a makarantar batun ɗaliban ya tada hankula da tsoron ko ƙungiyar ta boko haram ta yi garkuwa da su ne bayan da ta sace kuma ta yi garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta kimanin 276 a ƙauyen chibok a watan afrilun shekarar 2014 ɗaruruwan ɗalibai daga makarantar sakandare ta marjorie stoneman douglas da ke parkland a florida sun yi gangami a harabar majalisar dokokin ƙasar a yau laraba a babban birnin jihar akwatin wato talahasi domin matsa lamba kan wakilan majalisar dokokin jihar sun su tsaurar matakan siyan bindiga sati guda bayan afkuwar mummunan hari na harbin kan mai uwa da wabi a makarantar dan bindiga da ya kashe mutane goma sha bakwai a makarantar da ke parkland lamarin da ya tada zanga-zanga daga ɗalibai a talahasi da wasu wuraren a amurka malamai da ɗan majalisa shin shao sun shiga gangamin tare da ɗaliban inda ɗan majalisar na jam'iyyar democrat ya soke lamirin majalisar saboda ƙuri'ar eh, da suka kaɗa a ranar talata inda majalisar ta ki amincewa da haramta sai da bindigogi masu sarrafa kansu to masu aro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya za ku ji wasu abokan aikin da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana idan ana son a sake sauran wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in za madadin shi nazir da ya ta ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shiri baki ɗayansa sai injiniyan mu zubair mahmud lalu ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc